Bayan watanni shida na ban nonon uwa tsantsa wani cimaka ne ya kamaci yaro kuma ta yaya za a fara bashi ita. Bayan waɗannan watannin shidda, bai kamata a shiga bashi abinci mai nauyi kai tsaye ba, sai an fara da bashi sukunu ko kuma a mirje mishi abinci. A ce dai abinci mara kauri Tunda yaro zai huce ne daga nono tsararoka zuwa ga abinci ruwa sai daga baya ya kai ga abinci mai nauyi. Kenan sai an fara da mirje ma yaro abinci da kuma bashi sukunu. Kuma in an fara ba ma yaro su sai uwayen sun yi haƙuri. Kar su ce kai tsaye ya shanye mu moɗa guda. A'a, a fara da bashi koshiya ɗaya, biyu zuwa uku na abincin ko kuma kunun a duka ini kamin ya saba. Wasu uwaye sun fi son su ba yara kunu tsararoka, shi kuma ba abin da yake gyara ma shikin yaro. Me yasa kunu mai kabri ya fi kunu zalolo? Ƙaƙƙauran kunu ya fi kuma ya hirƙe cikin yaro da kuma ƙosar da shi. Wani aunin kunu ko abincin ya kamata a bashi a kowace shekararsa? Yaro na girma ana ƙara mishi adadin kunu. Misali, in yaro ya kai wata shida, za a iya bashi cokali har zuwa uku na kunu a dukkan ini ko na abincin. In ya kai wata takwas sai a bashi koshiya biyar zuwa takwas, kaɗan kaɗan dai har ya shiga cin mai ƙosar da shi. Don me kawai sai a watanni shida ya kamata a fara ba wa yaron abinci? Saboda daga yaro ya kai wata shida, nono uwa kaɗai bai isar shi, sai da zai cika mishi kashi hamsin daga cikin ɗari na abincin shi. Kenan sai an samu abincin da zai maye gurbin kashi hamsin kin da ya saura. Kamar su ƙauren kunun da kuma murzajen abinci. Kaɗan kaɗan har a kai ga bashi abincin da 'yan gidan ma ke ci. Kamar in ya kai shekara ɗaya haka. Ba sai an ce a sai mishi wani kunu na daban ba ko kuma kunun sayarwa. Uwar yaron da kanta za ta iya haɗa ma yaron abincin ko kuma kunu.